To jama'a masu kallon mu a daidan lokaci assalamu alaikum barkamu da warhaka. Sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na siyasar mu a yau. wanda yake zuwa muku kai sai daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga nan babban birnin tarayya abuja shirin siyasar ma yau shirin da ke tattaunawa da 'yan siyasa gami da ba su dama su sayi lokaci don bayyana ra'ayoyinsu da kuma manufofinsu hakanan kuma shirin yakan bankaɗo wasu muhimman batutuwa waɗanda suka haɗar da wato siyasa tsaro tattalin arziki idan lokaci ya samu mukan tsallaka kasashen ƙetare domin jiyo wainar da tukunyar demokuraɗiyya take toyawa a wasu sassa na duniya inda mukan gayyato masana daban-daban waɗanda suka haɗa da masana akan harkokin tsaro tattalin arziki masu sharhi da fashin baki akan al'amura na yau da kullum inda mukan tattauna da su a cikin shirin kai tsaye yau ma kamar kullum sunana abdulfatah hassan da dan jagoranci shirin kamar yadda aka saba inda yau shirin ya karbi bakoncin dr bature abdulaziz bature abdulaziz dan kasuwa ne dattijo ne masani ne akan harkokin tattalin arziki masani ne akan harkar tsaro mai sharhi da fashin baki akan al'amura na yau da kullum dr bature jagora ne kuma shugaba ne kamar yadda na gaya muku dattijo ne wadda ya ga sun ga shekaran jiya sun gajiya kuma ga suna ana ci gaba da damawa da su a yau dr bature dan kasuwa ne shahararre kuma gogagge masana kan tattalin arziki wanda ya tafiya daban-daban zuwa kasashen duniya don haka ne ma ya sa mukan gayyato shi akan wasu matsaloli domin yi mana fashin baki a cikin shirin za mu tattauna da bature kamar yadda na bayyana muku tun farko a ta manhajar skype wanda yake daga jihar Kano. Ni kuma daga nan ɗakin watsa shirye-shiryen mu daga nan birnin tarayya Abuja amma kafin tsunduma cikin shirin kada ku manta za mu tattauna wasu muhimman batutuwa musamman ziyarar wato a tafiya shugaban ƙasa zuwa ƙasar Saudiya domin halartar taron kasashen musulmai na duniya domin shawo kan matsalan rigingimun da suke faruwa a gabas ta tsakiya wanda a tuni shugaban ƙasa ya dawo. Da waɗannan da ma soke-soke da wasu suka ringa yi domin ganin cewar wasu sun cin wani burin su amma koma dai menene bari mu je wata rabin lokaci alabashi don muka da kuma shirin sai da ranar sai mu ce a dakace mu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 bari mu je ga dr bature abdulaziz mon dr barka da wannan lokaci eh, barka da rana to alhamdulillah tare da fatan an wuni cikin ƙoshin lafiya sha Allah masha Allah to alhamdulillah Allah ƙarawa rayuwa albarka amin amin tawara ta kaɗa tamu duk gaba ɗaya to amin muna godiya dakta bari mu fara da batun ɓangaren tsaro inda a yanzu za mu ga cewar akwai wata sabuwar kungiyar 'yan ta'adda da ta bullo daga wato arewa maso yammaci daga yankin sokoto da jihar kebbi wanda aka yi wa lakabi ko kuma aiwa suna da lukarawa waɗannan 'yan ta'adda dai an gansu da irin barna da ta'adi da suka fara farko-farkon shigowansu da irin mutanen da suka kashe tsakanin sokoto da jihar kebbi wanda abun hakan ya fara barazana inda da ya jefa aya wato ayar tambaya musamman da aka gano wani bidiyo dinsu da yake yawo a shafukan sada zumunta aka ji suna yi wa mutanen gari hudu ba inda suna biyan matasa kudade domin shiga cikin wannan ƙungiya ɗin domin ci gaba da aikata ta'addancin su da suke ta wannan dakta ba gama ba harabu da bukar ba kuma an haifi habu ga boko haram ga masu garkuwa da mutane waɗannan abubuwa an kai kusan shekara goma ana fama da shi idan ka koma ta kudanci su ma ga can a yankin suna fama da wasu matsaloli na harkar tsaro wanda ba za a iya rasa ba mu kalli wannan sabuwar kungiyar 'yan ta'adda da kuma irin barazana ga zaman lafiya na arewacin ƙasa da kuma ƙasa baki ɗaya me dakta zai iya cewa to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wato akwai wanda zan ce akan wannan kungiya hmm. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ƙungiya ce da ba a gama bayani akan wasu ƙungiyoyin ba ko ko ba gama kwantar da matsalolin wasu ƙungiyoyin ba ita kuma gashi ta sawo kai ta sawo kai a wato da ɗaurin gindin mali burkina Niger. Mm. Wannan kungiya an ce ta fara kusan shekara shida kenan. To babban matsalar da muke faruwa a nan ba ma ba junanmu labarai idan abu yana faruwa. Mm. Ba ma ba da bayani wajen shugabanni a san mataki. Amma shugabanni ma shu ma suna da nasu laifin idan fa suna jin daɗin rayuwarsu duk magana da za ka gaya musu gani suke kawai shirme ka ɗauko za ka gaya musu ba su da lokaci su saurare ka ma ko su zauna tattauna mm. abin da zai shafi ka ba su da wannan lokaci gaskiya ne to irin wannan faru ƙaramin abu ya zama babba mm. ita wannan ƙungiya ba ƙarama ba ce ba ƙarama ba ce wato ta fara ma da safarar makamai daga inda abin ya taho tun daga libya da shauran wayannan wurare hmm. a tana da kayayyakin fada tana sayarwa a arewacin najeriya bari ga ma wani zance watakila za ka yi mamaki da shi hmm. ko ga masu saurari. wannan matsala da take faruwa magociyar ƙasarmu tana wa ƙasar nan tamu zagon ƙas karka ka wa'annan wa waɗannan sojojin ba su ba ne tun wancan wanda suka cire matsalar take faruwa ka san shugaba wancan da ya tafi allah ya saka mar da alheri ala ƙara mar lafiya amin kulle ƙasar su gam cinye duka abin da zai yi buɗe sassauta musu ya ƙi yadda su kuma don da suka ga ya ke sassauta musu ya ke sauraron su su kuma suka bude waccan kafa ta kawo makamai ake kawo su Najeriya a kaman wasa ana sayarwa babbar kasuwa ta bude su suka bude kasuwar su suka To masu kallonmu muna tare da Dr. Bature Abdulaziz kenan wadda a yanzu kuke kallon tattauna namu kai tsaye wanda muke tattauna da shi ta manhajar Skype wanda a yanzu yana cikin magana a watakila an samu tangarda na na'ura. Ba mu sani ba dakta ko yana tare da mu lokaci. Na samu alaikum rahmatullah. To a dakta dai bai samu dawowa ba wanda kuma da zaran ya dawo za ku mu tare da shi wanda abu ne wadda tunda manhaja ne ta skype wanda ba wai kai tsaye muke tattauna da shi ta cikin ɗakin shirye-shirye mu ba shi yasa wasu wasu lokutan za ku ga mu muna fama da matsalar tangaɗa na'ura amma ga dakta ya dawo dakta tare da fatan za ka ɗaura daga inda ka tsaya to masha Allah sai ya zama na cewa wancan shugaba da suka yi waje yin mulki hmm. jin haushi an kulle iyakar mu gan ba shiga ba fita su kuma sai suka toto za su yi dama suna ba mu gudunmawa wajen kariya wajen shigowa a wani abin da ba daidai ba a najeriya me za su yi kawai suka saki su ma iyakarsu da mu a takaice da ana safara wayan na habibai akwai garurrukan da ba zan iya faɗa sunansu ba tsaro irin na tsaro irin na waccan ƙasa wallahi an ce akwai wani bangaren a wata kasuwar wani gari in ka je siyan makami kowane iri ne in dai suka kwantar da hankali suka ga ba to lalle wannan babbar magana ne na cewar inda irin waɗannan garuruwa suna cin kadan su ba baka lalle tare da fatan jami'an tsaro za su ci gaba da yin kwantun ɓauna ma waɗannan mutane domin ganin cewar an kakkaɓe su to a yau dai na'ura yana ta bamu tangarɗa gashi kuwa na ga dakta ya shigo da wasu mimman batutuwa kwarai da gaske wanda ya saba ba da gudumawarsa a kai ga kuma ana ta samun tangarɗa na na'ura amma ga dakta ya dawo na'am mm, na ne a'a ba zace ne tsari ba matsala tangarɗa na na'ura ne na sadarwa ne daga wajenka a ah, ni to ga na lafiya la to ci gaba eh bismillah ka ci gaba ka daura inda kake yawa to sai zama a wannan gwamnati ta yi juyin mulki mm. da ta yi juyin mulki ita ma sabani sai dan shiga dai ba daɗi sai dan shiga ba daɗi wato sabanin nan dan shiga ba daɗi sai zama sun ga gaba su da babu abu alaka mai kyau abinda suka tana da wacan tsohuwar gwamnati tana yi kuma su ma sai ba su hana ba shugaban laifin yan najeriya da shugabannin da mu yan najeriya idan abin yana faruwa mutane ba su ɗauka da muhimmanci su je su ga hukuma da in wannan bata ji ba ga wannan wannan bata ji ba ga wannan shugaban laifi bangaren gwamnati su bangaren gwamnati in suna sha'anin su na jin daɗi duk wanda ya je kusa da su kawai gare suke bara yake ko maula yake su ba su da lokacin za su wari mutane shi yasa wannan kungiya ta ta take neman ta kafu ta zauna da kanta kuma take ɗaukan mutane eh, faɗa ko yaƙi to alhamdulillah tunda kana ganin su nan in ba dan bakin yan Najeriya suke ɗauka ba kana ganin su nan ga baki ɗaya ba su fi ɗari biyu ba amma suna ta ɗaukar 'yan najeriya a su zo a yi aiki tare to dadin wannan ƙungiya ta fito ta ce ba ta faɗa da mutane na gari da gwamnati take faɗa to gwamnatin ko najeriya duk wannan wahalhalun yakin da ake yi kuke ji na boko haram na na ina ne nan nan yammaci kaza kaza nan faɗa ne na cikin gida ba faɗa ne soja da soja ba tunda sun ce da gwamnati suke faɗa to mun tabbatar da insha Allah rabbi in dai za su fito su fara da gwamnati to zance ya kare kowa ma ya ci gaba da addu'a kawai ya ci gaba da sojojinmu ko jami'an tsaronmu ya ci gaba da musu da addu'a insha Allah rabbi yana kuka ji motsa wata kuma har tana nuna gwamnati ta san da su insha Allah rabbi ba za su kai wani lokaci ba za ka ga wato wannan kungiya an ci karfinta kuma ta inda suke zirarowa su ya shigowa mun taɓa zancen mun taba zancen Kwarai da gaske shi da da wani babban mutum ainihin mun taɓa zancen na faɗi wannan labarin kafin wannan ma ta fito na faɗi wannan labarin kaga shi wani abu yana ƙoƙarin fitowa ko mune wa gwamnatin mu addu'a mune wa jami'an tsaron mu addu'a mune wa ministan tsaron mu shugaban ƙasa da ministan tsaro da shi ainihin hurba da duk mune musu addu'a Allah ya ba su nasara da za zama wannan magana ta zama sai tarihi na'am to muna godiya kwarai da gaske a ranar litinin aka bude taron wato kasashe na musulmai waɗanda suka hallara inda wato ƙasar saudiya ta karbi bakoncin wannan taro inda aka tattauna na kwana biyu cikin waɗanda suka halarci wannan taro har da shugaban ƙasar najeriya a bola ahmed tinubu wanda kuma shi ma wato ya yi jawabi a wannan waje tuni ya yi magana a madadin najeriya na cewar lalle lalle a gaggauta wato a kawo karshen wannan rikita-rikita da ke faruwa musamman zaluncin isra'ila a gaza inda yake cewa yana da kyau a tabbatar wa kowa 'yancinsa domin a samu zaman lafiya a gabas ta tsakiya da dai wasu batutuwa a gefe guda kuma sai ga wani mai suna mr charles wanda yake dan takarar shugaban kasa ne daga jam'iyyar apc a jiya ya fito ya caccaki shugaban kasa ya yi masa wankin babban bargo na cewar bai kamata shugaban kasa ya halarci wannan taron ba domin najeriya ba musulmar kasa ba ne a cewarsa wanda kuma ana kai wato ana kai zuciya nesa kullum ana kan yi ne domin yadda za a yi samu haɗin kan ƙasa da dukkanin wani ɓangarori domin ganin cewar an samu zaman lafiya da kuma bunƙasa tattalin arziki amma sai ga wani dattijo irin wannan suna irin waɗannan kalamai Dakta mu fara yin tsakure da jawabin shi shugaban ƙasa da ya yi da kuma yadda taron karan kanta za ta kawo tasiri kafin mu je mu ga wannan martani da wannan mutum yake yi ga shugaban ƙasa a suwa Jubola Ahmed Tinubu. Me dakta zai iya cewa? Eh to shi tun da yawa shugaban ƙasa wankin babban bargo. Na'am. Ni kuma wankin babban kasa. <laughs> Na'am. <laughs> amma a dattijance don da mu dattije ne hmm. na kokarin cewar mutane duk su zama su hankalin su da jikinsu a daina maganganu irin wannan kwarai da gaske farko bari mai ya kwarai da gaske kuma mai wa ainihin kungiyar oic ta musulmi da saudi arabia da shauran wanda suka hada wannan taro godiya ta musamman hmm. ai wannan taron ma last year daidai wannan lokacin kuma an gayyaci kowa ya zo a ah, wannan taro ne wanda yake kaman lokaci ne ya zo daidai da wato da ya kamata a yi wannan taron kuma addu'a da ake ta roƙon ubangiji ya kawo wa 'yansu musulmin sauƙi allah ya karɓi addu'a sai allah ya dawo da taron daidai lokacin zaben amerika ƙasashen musulmi da yawa sun so su bayyana cewar wani irin mataki za su ɗauka da Biden in shi in gwamnatin ta ce zaɓe in kuma Tom ne ya ci zaɓe wani irin mataki za su ɗauka da shi duk musulmin duniya da ka sani ko a ina ko wani addini in dai mutum musulmi ne in dai mutum musulmi ne to faɗan nan da ake yi yana damunsa kuma ba musulmi kawai ba duk mai imani wanda ya san 'yancin ɗan adam hmm. wanda ya san damar ɗan adam wanda ya san zalunci da rashin zalunci kowa duniya wannan rigima taimar rashin daɗi taimar rashin daɗi zalunci ya kai zalunci saboda haka wannan taro da aka yi shi na yawa Allah godiya amma na yaba wa shugaban ƙasanmu shugaban ƙasanmu ainihin wato a Ahmad Bola Tinubu ai wannan taro a Bola ya je abeje don Saudi Arabia ba ce ko ina aka kira shi irin wannan tarayya ai ya kamata a ce yayi saboda mu Najeriya ai ba ƙasa ce ta eh, musulmi kawai ba ko ba ƙasa ce ta kiristan kawai ba saboda haka ai Ahmad Bola mu wanda ya zama na cewar daga Afirka yake gaya min ƙasar da take da yawan musulmi a Afirka kamar Najeriya gaya min ko ƙasar da take da yawan jama'a ake ɗaukanta uwa a duniya kamar Najeriya kuma ga min kasar da ta isa a matsayinta na ƙasa kamar Najeriya ka je matakai uku ko to dan me saboda shi Ahmad ya je saboda maslaha duk fa alherin da zai samu na ci gaban ƙasa in alherin ya zo ba ca za a ware iya musulmi kawai ba su alherin ba <laughs> alheri ne na 'yan ƙasa ga baki ɗaya in ci gaban ƙasa ne ya samu ba ca za a yi a wara ci gaban ƙasa a ba musulmi ko yanke da musulmi suke ba abu daidai na Najeriya gaba ɗaya saboda haka wannan abu da Ahmad Bola Tinubu kuma ya fito fili ya muda ma Najeriya shugabanninta ba munafukai ba ne ba sa ɓaɓɓoye in dai suna da ra'ayi fitowa suke su faɗi ra'ayinsu kuma wannan ra'ayin da musulmi da kiristan mai imani duk yana ganin ra'ayin nan na Bola Tinubu ya yi daidai ya dace kuma sun nuna mutane mu ƙasa ne ba ma jin kunya ko tsoron turawa abin da halin magana ya kama za a yi musu magana domin abin da ya sa turawa ne suka ɗaura duk wannan abin da ake wa wannan ƙasashe su kuma ƙasashen larabawa ga baki ɗayan su kaga sun yi tun ba su shiga faɗan ba amma abin da ya sa ba su shiga faɗan ba ai wannan faɗa da kake ji da gani faɗa ne wanda yake ban san kai da ke ba Kano ba ne baka san wani eh, barayi da suke ba da da ake cewa wani waje yan kura ake shiga mota dan ganganin yaro sai kawai ya zo ya taka ka ya ce barayi ne ba sun kewaye wurin kai baka ganin su da ka ce da ka mare shi ce ah, me yasa ka mare ni dan ai taka ni kai sai ce to ai bala kai kuma kaza ga bala'i kenan <laughs> bala'i kenan to baki daya eh in da aka fara turka turka barayin nan sai sun sai sun caje shi tas sun ne babin da ke jikinsa <laughs> saboda tsaki ba bala'i ba to su turawan duniya musamman america hmm. so suke musulmi ga baki ɗaya su shiga cikin rigima akwai wanda suke jin haushi da duk musulmi sun shiga to gaba ɗaya ma za su bai da faɗan gaba ɗaya ma na musulmi ga baki ɗaya ai america ce a bayan wannan faɗa ai america ce ka hmm. gani sai suka kwantar da hankalinsu muna jin ciwo me yasa laraba ba su shiga ba su ko sun san abin da yasa ba su shiga ba amma yan wannan kungiya ta hamas sun san irin goyon bayan da aka bata ba goyon baya ba babu inda ba mata goyo ba inda zai zama na cewar ta gagari wannan kasa to alhamdulillah ba zancen faɗa ko yaƙi za a yi ba zancen zalunci ake mm. saboda haka wannan taro na musulunci in an yi sa'a watakila wannan zalunci Allah ya kawo sa. an yi ta'a, shugaban Amurka da ya ci zaɓe Tom kenan. Tom mm. ina da kamannin ne, ina da kamannin mafaɗaci lokacin da ya ce zaɓe na farko kowa yana ganin yadda yake magana ɗari arrogant gani ake yi sai ya haɗa yakin duniya na uku ashe ba haka abin yake ba wannan sililin mucijin ƙaiƙayi wanda Allah ya sa Allah ya cire mana shi ashe shi ne yake ta ƙoƙari da ya zarce ko yarinyarsa ta zarce to da Allah ne zai kau da yakin duniya na uku to amma yanzu muna go Allah godiya yakin duniya na uku insha Allah rabbi ba za a yi ba akan wannan dalilin domin a yakin neman zaɓe wannan na Amerika wannan na Amerika ya fito fili ya ce inda ya ci zaben nan ba ya faɗa ba so biyu ba sau goma ba to in Allah da duk inda ake rigima duniya sai ya ba da gudunmawar da zai lafa ta sa ta zama insha Allah rabbi a fahimci juna rigima ta ƙare a kaga kenan ya yi rafazin da ake so los angeles a yakin neman zaɓensa na ƙarshe ina jin daga shi sai inda ya na ƙarshe. los angeles nan ne inda ƙasashen inda musulmi suka fi taruwa musamman larabawa a duk america mm. kuma duk na inda suke na cikin Amerika, in abu ya tashi a los angeles duk kowa sai ya je can to a can yaƙi kusan yaƙin neman zaɓensa na ƙarshe ya tabbatar musu da insha Allah in dai ci zaɓe to in Allah ya yarda kuwa wannan hayaniya da zaluncin da ake yi da fir'aunancin da ake yi da wayanda suke wannan fir'aunancin in ka kashe musu nasu mutum goma dan ka kashe dan an kashe mutum ɗari su a wurin su in ka kashe musu mutum ɗaya su a wurin su ko sun kashe maka naka ɗari ba su bukatar Hmm. Na'am, to wannan haka yake masu kallon mu shirin siyasar mu da yake zuwa mu kai tsaye daga nan gidan talabijin na Kaftan Hausa daga nan birnin tarayya Abuja. Idan kuna biye da mu kun da jidda tattaunawa da kika zuwa tare da Dr. Bature Abdulaziz wanda muke tattauna da shi ta manhaja Skype inda za mu ke ta kawo ku dai kamar abin da ya sauwaka. wanda yanzu kenan tangarɗa na wato sadarwa ne ya dan samu tangarɗa amma na san nan ba da jima ba dakta zai dawo bari mu leka mu gani ko daktan ya sake dawa to dakta bismillah zaka iya daurawa ah, alhamdulillah to a takaice wannan dawa tom alheri kuma zuwan tinubu a taron musulmi alheri ne babba ai haka gama taron kuma shiga za a sabgar duniya tattaunawa muna cikin ƙungiyar nan to IC to kuma eh, har yanzu ake samun makafi irin su wannan Charles din kowa yake ake samun irin wannan soke-soke siyasa ta ƙabilanci siyasa ta ɓangaranci siyasa ta addini ba a yin ta a duniya kowa ƙasarsa yake ƙoƙarin ya ga me zai taimaka ka duba zazzafar zazzafar jayayya tsakanin tom da wannan da ya fita Madin. ka duba ka gani ka duba ka gani da wannan yarinya da aka sa ita wata kamala harris na ɗan haris ta mai ita ce mata abu kaga a a clinton ina ta yana taimaka mata ga barack obama obama ina bayan ta yana taimaka mata mata obama tana bayan ta tana taimaka mata shi kansa bayan ai <laughs> wato gajiya ce ta buge shi amma inda yake a kwance ina nan yana ta aiko shi ma da irin nasa gudunmawa wannan kada dai a kada su a wannan zaɓe. Hmm. To, ai Allah ne mai bada mulki kuma Allah ne mai karɓa mulki. Saboda haka Amerika 'yan siyasar Najeriya, 'yan siyasar Arewa, 'yan siyasar Kudu, mu kula siyasar nan ta ƙabilanci. mu ɗauke ta daga tsarinmu kana ganin ji zafin da suka ɗauka amma yarinyar na jin ko awa ɗaya ba a yi ba da ta gane cewar ta faɗi ta kira tom ta yi masa taimunna shi da kansa badin da ya zama badin in za a ce za a yi yaƙi da bindiga da tom da badin ana ganin kamar za su yi a junansu hmm. amma kana ganin ko awa biyar ko shida ba a yi ba shi ma ya kira shi yi masa taya ka gani kuma ita haris take cewa in allah da za ta bada duk gudunmawar da ake so a bayar wajen gina wajen gina da haɗa kan Amerika amma mu yan siyasar mu na najeriya sai kaga ba su da komai sai fituna sai haɗa fituna sai kabilanci kabilancin bangare bangare kabilancin addini wannan ya kamata mu fita daga wannan siyasa mummunar siyasa da ake kokoyawa mutane a wuraren ibada a wuraren ibada a ta koyawa mutane kin juna dukkan addinan nan guda biyu kowanne ba ina nuna yadda za a so juna kowanne hmm. addina, ina nuna yadda za a so a so juna ka a komai ka a wata fitila, ka gani a in ba dan kaka ce ina so sai na kawo balinta kaɗan ba da sai in kawo kaɗan. Eh a kawo aka rawa kallawo ai <laughs> girman ku ne. Ai Allah shi halicci mutane. Mm. kuma kamar mu kaga ai annabi Muhammad muke muke bi to sallallahu alaihi wasallam amma kaga lokacin da ya buga da waɗanda ba addinansu ba ba addininsu ba mu kuma da namu su da nasu ya faɗi su ba Allah suke suka kawo nasu zance ya faɗi su ba Allah kai da ya gaddama ta yawa Allah sai ya turo masa da wannan aya lakun dinukum waliya mm. ku je ku yi naku mu kuma mu je mu yi namu mu ba za mu ba naku ba tunda ba za ku ba namu ba to ku je ku yi naku dan an samu dan sauke sauke kuma aka zo aka ce mu da kanmu mu da kanmu duk inda muke a namu addinin aka ce wala na ahadukum a kada ɗayan ku ya zagi addinin ɗaya idan ɗayan ku ya zagi addinin ɗaya sai ɗayan kai ma ya zagi addinin ka ya zagi ma abin da kai yarda da shi saboda jahilci kaji biyu kenan an ce wani ya zagi addinin wani duk ba hmm. addinin mu Allah kuma ya ce yana sane ya yi yare yare wannan iri daban-daban a duniya sun fi dubu na Allah bai faɗa a Ƙur'ani ya ce ya yi wannan jama'a su san junansu su fahimci junansu ai kaga wannan hujjoji guda uku a cikin Ƙur'ani hmm. hujjojin sun fi talatin amma wannan hujjoji guda uku sun isa mu 'yan mu na musulmi mu daina sa mutanenmu a zazzafan siyasa ta kin wa'yansu mutanen da ba su ma 'yan siyasar kudu da kuma 'yan siyasar wani addini kada su dinga ɗora mutane abu a kan wurin da zai zama na cewar a suna da zazzafan kiyayya zazzafan hamayya wacce take cutar da ƙasa wacce take cutar da ƙasa yawa yawan shugabannin addini na nan bangaren da na can bangaren na nufin da bangaren musulmi da bangaren kirista wayajen ibadan nan fa ne mai da shi suke kamfani factory factory kamfani kenan in ba mai babban karfi ba mai tara kuɗi kaman wannan to su wannan wajen tara kuɗi shi suke amfani da hankalin mutane su a wurin su wuri ne na tara kuɗi su a wurin su wuri ne na ɗan siyasa in yana so ya ci zaɓe to nan gurin zai je kai kuɗi kuma na nan ɓangaren ta lafta wancan ɓangaren kuɗi magana na nan ɓangaren ta kawai magana ta saɓani mu da saninmu da wayanmu da girmanmu misali bari ba da misali a arewa da saninmu da girman da wayanmu in za ka ga gida mai gida eh, goma mutum goma za ka ga yaran ciki kirista ko yaran ciki musulmi ko matan ciki wasu kirista wasu musulmi ko masu gida, mai gida da babban mai gida ga musulmi kike bi wasu suna kirista ko kuma shi kirista ne wasu suna musulmi ana zaune ba a gida ɗaya tsaf tsaf ba mai damun wani ba mai damuwa da abin da wani yake ciki to amma dai in ba dan ba maganar wani mutum wani tsohon shugaban kasa da muke ba to wannan irin sabanin bai fara shigowa ba sai daga wannan 1999 yau shekara 25 ko mm. to shekara 25 shugaban da ya kama a gun in ka san kowane shugaba ne ko shekara biyu bai ba shi ya kawo wannan mazalzalin hargizi da yamuji mu arewa wannan ce kirista wannan ce musulmi ne wannan kaza kaza ba da mu do ba mu san wannan fitintinin ba to alhamdulillah a ina kira ga shi wani kan rashin sani kuma gashi an ce dan siyasa ne sunansa Charles ko Michael sunansa Charles ko Michael eh, sunan shi Charles Charles Odiogorin Eh, ai wannan sunan ya yi tsawo Charles din nan. Na'am. Wato an tsaya ma tsaya takarar shugaban kasa. Mm. To mu idan muna magana ba magana muke akan jam'iyya kawai mai mulki ba kowace jam'iyya mu patriotic elders ta mu ce tunda mun ce mu Najeriya gaba daya mun karewa. Mm. To kowace jam'iyya wannan To wannan haka yake masu kallon mu shirin siyasar mu aiki nan da ke zuwa mu kai sai daga nan gidan talabijin na kaftan Hausa daga nan babban birnin tarayya Abuja idan kuna bi da farko shirin kun ji yadda tattaunawa take kasance tare da Dr. Bature Abdulaziz wanda yake shine shugaban kungiyar na wato Elders Patriotic wato Patriotic Elders na Najeriya wato Forum kenan. kun dai ji irin bayanan da muka ɗauko musamman ya yi mana tsokaci dangane da wancan taro da shi shugaban ƙasa suwaji bola ahmed tinubu an ɗan samu tangarɗa na sadarwa amma ga dakta wato ya dawo inda muke ganin cewa a yanzu za mu ɗaura to ba sani ba dakta ko yana tare da mu a daidai wannan lokaci na to dakta bismillah wannan bawan allah charles ɗin nan wato yadda yake maganganu ya nuna shi duk mutumin da ya yarda ya sa shi a kan sha'anin siyasar najeriya to ya sa haɗari ya sa danja ya sa kuma trouble maker domin abin da ya sa duk na faɗo wayannan abiban a wanda yake neman ya zama shugaban ƙasa saboda shugaban ƙasa ya je taron musulmi ko mm. saboda ya je taron musulmi da arabiya yake wayannan maganganun to shi ya zama shugaban ƙasar ya kenan zai yi rarraba rarraba mutane zai dinga yi abin musulmi ba zai ci ba ba haka ake yi ba magana da ya faɗa akwai kuskure kuma ya nuna shi ba ƙwararren ɗan siyasa ba ne ba gogaggen ɗan siyasa ba ne ɗan siyasa ne na ƙabilanci ɗan siyasa ne wanda bai san me ma ake nufi da siyasa ba a takaice yanzu ɗan jarida abdul ba jiya tunin ya dawo da daddare ba eh ce da dare to a wajen musulmi ba laifi ba ne in taro ya tashi a rum can garin fafarowa ba, in taro ya tashi a rum ba tanke kenan ko hmm. ba laifi ba ne shugaban kasa ya tafi can saboda najeriya ba musulmi ba ne kawai Kai musulmi ne da hmm. ba laifi ba ne shugaban kasa ya tafi bacitan ko yanzu da ranar na aka ce shugaban kasa ya tashi zai tafi bacitan wato rum kenan hmm. italy kenan wajen roma ai zuwa zai yi ba zuwa zai dan kiristan kaɗai ba zuwa zai dan ya samu wani haske ko ya samu wata shawara don najeriya ga baki daya amma irin wayannan mutane su ba su da wani abin da za su dan su wayar da kan mutane a samu ci gaba a samu fahimtar juna a mu kullum ba su da aiki sai tufka fitina sai tufka abu na sau akwai dan jarida na na so a yau in shiga jaridu kamar uku ko hudu da mm. Mm, mm, maganganu ba maganganu na rashin dattijantaka ba a maganganu na shi ma a wayar da kansa in kansa ba zai waye ba to ya fita ma daga siyasar najeriya mu ba total elders ba ma son fundamental irin wayannan mutanen wato masu tsauran ra'ayin siyasa suna ganin ba za su ci zaɓe ba sai sun haɗa rigima sai sun haɗa fitina sai sun haɗa wannan ba da haɗari ne a cikin mutane saboda haka ina kira ga charles ya janye irin wayannan maganganu ya ma yaba wa shugaban ƙasa a wannan ziyara da kai Saudi Arabia ziyara ce wacce idan an an tari ƙasashe manne masu arziki da yawa a cikin manyan sun fi Najeriya arziki kuma da yawa a cikin manyan suna samun haɗin kai da Najeriya a zo a yi sha'ani na arziki a ƙasanmu yanzu ta ɗoro za ka ji maganganun da aka tattauna a can na arziki ka gani za ka ji maganganun da aka tattauna a can na arziki saboda haka Mune wa shugaban kasa barka da zuwa barka da dawowa kuma wannan shugaban kasa da muke masa barka da dawowa billahi laji ko shugaban kirista ne ya je ya dawo inda akan abin da ya shafi inda abin da ya shafi mune wa barka da zuwa barka da dawowa ba ba zafi ba ne wanda suke so su kawo sabani a Najeriya suna ɓoye suna lallabe duk wayannan rigingimin da kake ji da gani wani rigimar ta nan ba ta rigimar sabuwa su wayanda suka sawo ta sun san sun san sun sawo ta na'am na'am to dakta barin dan waiwaya da mu baya kaɗan a 'yan kwanuka da suka wuce wanda aka sallami waɗannan yara bisa umarnin shugaban ƙasa yaran da aka kama a lokacin zanga-zangar tsadar rayuwa wanda ta jawo suka mai ita wannan gwamnati ciki da wajen najeriya maganganu dai ta kota ina na so a wannan satin mun samu dakta amma saboda hali na yau da kullum da dai wasu abubuwa wanda bamu samu dakta ba menene ra'ayin dakta dangane da wannan al'amari da ya faru to ni ra'ayi na nan shine sai dai ina ba masu sauraron wannan tasha taku ce ni dan siyasa ne ni dan siyasa rayuwa ne kawai hmm. kuma ni patriotic elders ne kungiya ta najeriya take karewa kawai ko ba haka ba hmm. kar ku ce a watakila wani abu ake ba shi shi yasa ake wannan yau shekara ta goma sha shida da kafa irin wannan wannan kungiya ta wallahi Allah ka ji na gaya ma na yi harka da shugabannin ƙasa ɗaiɗai guda uku amma wallahi ka ji na gaya ma ba wanda ya taɓa aiko da dubu goma ko ce ga dubu ba su ba dubu goma su take so ba ni wani abin da zai taimaki Najeriya ko zai taimaki 'yan Najeriya ba wani wanda ya taɓa cewa ga abinsa kuma wannan zancen da muke bayan muke dan su ba ma ba kansu ko su ba mu ko kansu ba mu kudin Najeriya tana nan a lafiya lafiya insha Allahu rabi a burinmu kenan saboda haka ina godiya kwarai ga shi Ahmad Bola Tinubu ba don kome ba nake masa godiya saboda idan wani abu ya tsauri in ya je kuka ya yawa yana kokarin ya ga to me ake so don ya wato ba na yana saurara kuka ya gaya za a yi wani abin da zai zama a samu sauki ku yi haƙuri masu sauraron talabijin ku yi haƙuri abin ne ake tsammanin sa shugabanni sa tsammanin sa wani abu ne da an hau a wata shida ko a shekara an gama da shi an wuce ba su san ya wuce duk yadda suke nufi ba bayan an hau cikin abin nan inda ake nufin za a gyara sai zama gyaran mu wajen talakawa ya zama ɓalla ko da ya zama mai kyau don fattalin arzikin mu, amma mu wajen talakawa sai zama ɓanna mu talakawa ba mu da haƙuri ba mu da haƙuri idan muka ji takura dole sai mun kuka kuma kukan nan ko laifin shugaban ƙasa ne ko ba nasa ba ne mu shugaban ƙasa muke ɗorawa amma a nan shugaban ƙasa ya cancanci yahu, da duk shadda aka yi wani kuka zai ji kukan nan nan da nan zai ji shawarar masu shawara zai ji kukan masu kuka zai ji me ya kamata a yi kuma ya yi wannan muna yi godiya kan wannan a tsari nasa da ya yi aka yi wuf ya zama ya sa baki a wayannan yara da na kano da na kaduna wayanda aka kama aka rufe wato wannan matsalar da take faruwa su waɗanda suke very dangerous maker, suna cikin jama'a waɗanda su ɗan wannan zaman lafiyar da najeriya take yi su ba shi suke so ba ba shi suke so ba a takaice yan da aka yi a wato shekarar da ta wuce duk fa ita ce ta haifar da wayannan ta haifar da wayannan kuma tunanin wannan yan sax kamar yadda na gaya ma oboho ya yi gudu ya je london tunda ya ga zanga-zanga ta farko ba a riba ba zanga-zanga ta biyu ba a riba ba ya je kuma ingila ta kwatan masa to dufa ƙarƙashin wancan ne saboda haka shugaban ƙasa kyauta ya saurari gwamnoninsa ya saurari kukan jama'a ya saurari iyayen yaran nan ya kyauta amma fa jama'a 'yan najeriya mu gaya kan mu gaskiya duk kasar da ka sani ta san zanga-zanga ta take zama hadari a mulkin ƙasa ta san zanga-zanga ta take zama hadari a ƙasar kanta ga baki ɗaya tilas aka ga zanga-zangar da ta wuce gona da iri ta wuce misali ba za a iya haƙuri ba zanga-zanga ta gaske halalci wajibi ce misali kamar irin wanda 'yan kwadago suke sawa misali kamar yadda zafi ya zafi din nan ma zanga-zanga in za a yi ta mara manufa kawai manufar an takura gwamnati takura ke mana sauki ai ba laifi ba ce ya kamata a yi amma su wanda suke hada wannan zanga-zanga wallahi hada ta suke yi don me suke hada ta don ya za a yi kowace ƙasa ta rushe kafa ka ce wai mulkin ma kawai suke so a ah, ta rushe ta shiga rigima in ba yaƙe yaƙe ci shiga mai zafi ba su ba samu inda suke so ba saboda haka mu a iyayen yara mu kula da kyau mu kula da kyau duk ƙasar da ka sani ta duniya ba za ka ɗauki taken taken ka san akwai taken Najeriya mm. kuma ka san akwai tutar Najeriya to duk ƙasar da ka sani je ka rera taken wata ƙasa a wata ƙasa ka fito da tuta ta wata ƙasa to tutan nan da taken nan da ka kafa in rigima ake yi in zanga-zanga ce irin wannan mai zafi to wannan ƙasa ba duk yadda aka yi da hannunta a cikin wannan zanga-zanga da ake raka ce amerika ce ƙasashen turai ne in ka ga wani ya je da tutar wani a waje sanda ake rigima ko ya je yana rera taken wani a waje sanda ake rigima to da hannun waccan ƙasa da ake ake ake wannan zanga-zanga saboda haka na gaya ma kuma na rantse da Allah a kaga misali wannan kasashe makotanmu guda biyu ai makotan juna ne a yanzu kaga jariya suke da juna na ce Benin da Nijar yanzu wallahi tallahi idan ka ɗauki tutar Nijar ka ɗauki taken Nijar ka je ka yi ta a Cotonou ai wallahi layin aka ɗaure mutum ba ma a san ina za a kai shi ba haka kuma su a yanzu ka ɗauki tutar benin wato kotono da, takensu ka je ya mai karera shi wayo allah allah wallahi sai dai kuma mutum ma allah ya yi shi mai dogon kwana ne amma zuwa nan kasashe wannan misali na bayar da su misali na bayar da su ba wai suta ne saka suke ba to amma a ce an zo an kawo tuta ana tsakar wannan rigima mu a Kano muke mun ga irin tashin hankalin da aka yi mun ga irin tashin hankalin da aka yi da tashin hankali ne na neman haƙi haƙin jama'a a gun gwamnati mai sauƙi ne ana neman haƙin a wurin gwamnati? amma ai wannan zanga-zanga in ka ganta ba za ka iya misalta ta da komai ba sai dai kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una saboda haka muna wa a ah, shugabanni da suka yi tsaye aka kwato wayannan yara mai shugaban ƙasa da ya tsaye ya kuma sa a mataimakinsa ya sa ainihin ministan yada labarai haji idris a takaice suka yi tsaye suka jajirce sai da komai ya tafi daidai kuma ne gwamnan kano godiya ta musamman bayan ya karɓo su kar ma a sa su a mota su zo suna gwajab-gwajab ya ɗauki jirgin sama shata ya ɗebo su a jirgin sama da ya zo da su kafin ya wuce wurin yayansu sai da ya kai tukunna kowa ya ci abincin da yake so ko kaza ko nama ko abinci ya yi wanka ya wanke jikinsa ya komai sa'annan aka yi iyayensu aka yi wa iyayensu gargaɗi da bayani kuma mu bari dawo kanmu mu iyaye mun gaba da abin kirkin shugaban kasa mun gaba da abin kirkin gwamnoni da suka je karɓo yaransu mun yaba da mutane da suka yi ca ainihin a majalisu irin su barau jibrin irin su kawo sumaila da sauransu mun yaba musu da abdulaziz abdulaziz wannan yar aduwa duk dai mun yaba wa irin wayannan wanda yanzu ba za mu iya kamo sunansu ba har mm. wancan shi ma a wannan nan maiduguri da aka kwabe shi kwanan nan daga matsayin sanata ali indimi sanata indimi ba har shi mm. ma muna yaba masa da kuma mutane da yawa dai sun yi maganganu amma na yaba musu mu patriotic elders da aka sako yaran nan amma wa'anda suke da laifi wa'anda tutar take a wurin ko da ba su da laifi shugabanni su mada su har a fito da masu laifin ya aka fito da masu laifin to wayannan ko in a wata ƙasar ne hukuncin kisa ne domin wato cin amanar ƙasar da ake faɗa a ciki cin amanar ƙasa aka so a yi to inda ɗan najeriya shi ma a ciki wannan cin amana ka a raga in ba a yi wannan ba a gaba sai an yi abin da ya fi saboda haka muna kira ga mu iyaye mu kula da 'ya'yanmu mu ci gaba da yawa 'ya'yanmu huduba da wa'azi da nasiha da gargaɗi kada kada da yara kullum ba ka sanin me suke ciki da safe ba ka sanin me suke ciki da rana da daddare shuwaye abokansu me abin duniya da za a rinjaye shi da ɗanka ka nuna wa ɗanka haɗari in an ce ka yi sata karka yi in an ce ka yi ta'addanci karka yi in an ce ka yi karakar karka yi in an ce duk abin da ba daidai ba kullum kana gaya ɗanka in ka gaya masa irin wannan matsalolu yau gobe ma ga gaya masa matsalolu da suke hawa kan ɗan adam in ya je shiga cikinsu kuma wata rana ka gaya masa ɗan adam in ya kauce irin wannan matsalolu zai hau daraja kaza zai hau daraja kaza zai zama kaza zai zama kaza ka nuna wani babban ɗan kasuwa ɗan kasuwa ne kai ka ce bai hau irin wannan mazarta nuna wasu su zuga shi su ba shi dan wani abu ya hau rigima ba in ma'aikacin gwamnati ne ka nuna babban ma'aikacin gwamnati ko ka nuna ma gwamna ko shugaban kasa ka ce inda sun shiga irin wannan da ba za su zama haka ba saboda haka kowa ya kula da 'ya'yansa kuma wannan su ma waɗanda suka kunna wuta yaran nan suka shiga rigima sun yi ta ƙoƙari amma iyayen yara ka kuka kokarin wa'annan so suke su nuna sun yi kokari goban sun kira yaran ku su shiga rigima irin wannan su dai wanda duk zai shiga rigima irin wannan ya je ya shiga idan na shiga da yayan mutane in ka shiga da yayan mutane misali idan an shiga da ɗana ko kuma na kira wani na kira dan wani ya shiga ni an ban miliyan ya fi ɗari biyar yarin ɗana kuma da ɗan wani kuma da zan kirawo ko dubu ɗari ba zan bashi ba zai sa shi a wannan kuma ga miliyoyin kuɗi da ni da yayana za mu ci kuma ma muna kiran yayan wayansu ko dubu biyar ma wani yaron ba zai shiga cikin wannan haɗari mm. muna kira iyayen yara iyaye maza da iyaye mata da yayye da suka fara shekaru to kullum su dinga huduba da wa'azi da nasiha da hada faɗa ma ya zama suna yau 'ya'yansu ana sanin me ake ciki ka gani ana sanin me ake ciki Na'am. to dakta kafin in je ga wani gabar bari mu fara da batun ya kake kallon ita hoɓɓasa ita wannan kungiya ta ACF. inda kullum al'amura idan suka taso na arewacin najeriya suka tsaya tsayin daka wajen kira ga mahukunta da hukumomi domin jawo hankalinsu kan magance matsalar domin na tuna su ne kungiya na farko da suka fito suka kira ga rundun sojojin najeriya da cewar su murkushe wannan kungiya ta lukara don kar a yi sakaci da ita a ɗauke ta da wasa kamar da aka ɗauki da su boko haram da kungiyar yan boko haram da kuma masu garkuwa da mutane gashi wankin hula yana so ya kai mutane dara me za ka yi sha game da wannan kungiya ta acf to alhamdulillah. zan ce kwarai da wannan kungiya domin abin da ya sa ta canja tsari kuma ko da bata canja tsari ba mu ma dattawa ne ba ma zagin dattawa kuma ba ma ganin laifin dattawa a wancan ma sun yi iya kokarin su amma dai duk da haka akwai bankan da shawarwari suka dan kauce musu amma ba faɗa ne dan raina su ko dan na zage su ba amma kaga kaman wannan bashir alhatu hmm. wazirin dutse shine ai kanin ya ba su marshal wazirin dutse mai rasuwa to mutum ne gogage wararre kuma masanin a diplomasiya wato ma'ana a hudodi masanin mm. hudodi masanin kuma matsala kuma kwararre jajirtacce da ɗan siyasa ne ni duk da na shugaban patriotic elders ya daya zaɓar shugaban ƙasa ko da wasu ka zaɓa suka tsaya wallahi da shi zan zaba saboda yadda na san shi ai yanzu su wannan kungiya ba ja in ja ko faɗa ne tsakanin su da gwamnati ba a'a ta ina gwamnati take son dafawa ta ina gwamnati take ganin ba ta yi daidai ba ta ina gwamnati ta yi daidai ta ina gwamnati take neman shawara ai wannan kungiya da aka ba dama akan ta ACF take ta menene mu muke bukata da arewa ka gani saboda haka wannan kungiya ta arewa insha Allah rabi in ba kuskure ba an zabi tun da aka kafa ta ina jin manya-manyan shugabanni na da da aka yi ina jin su ne kawai watakila ko za a samu wanda za yi mata aiki fiye da haka na taba zama da shi kansa shugabanta nake tambayarsa cewar ka san akwai 'yan uwan kiristoci na kaduna gashi yanzu ana na arewacin najeriya gashi yanzu ana kokarin a haɗa kan arewa da Allah dan annabi wannan manya-manyan mutane ya jawo su a jiki ya jawo su jiki kada ya bar su domin su ma iyaye ne don dukkanin su wayannan manya-manyan kiristocin na arewa iyaye ne saboda aka ya jawo su ciki ya ci ai tunuma suna ciki tunuma a tare ake komai tare ake komai kuma wanda insha Allah rabbi shi ya gaya bambance-bambance da ake samu a arewacin najeriya kusan in allah ya ya yadda an zo ƙarshensa saboda haka wannan kungiya ina kira duk dan arewa <coughs> kowace jam'iyyar siyasa kake yi mm. kowace jam'iyyar siyasa kake yi kuma kowane addini kake bi in dai dan arewa ne kai kuma kowane yare kake yi mu haɗu mu dunkule mu zama ɗaya mu zama na cewa da gwamnoninmu da mm. sanatocinmu yan rep da yan state house a majalisunmu da mu yan kasuwa ainihin da ku yan jarida ainihin wato da yan siyasa mu dunkule mu haɗa kanmu don mu gina arewa mu ba wa'annan mutane goyon baya insha Allah rabbi in aka ba su goyon baya za ka ga arewa ta dawo daram ta zauna da gindinta kuma muna ba shugaban shawara Shi wani karamin kundi a tsakaninsu gwamnoni goma sha tara nan kundin da yake nuna cewa abin da ya hana arewa tsarki a koda da abu ɗari to su zaɓi kamar guda goma ko guda ashirin a ce to abu kaza da abu kaza da abu kaza gwamnoninmu duk mu yadda kan cewar wannan wata doka ce ta musamman duk mutumin da ya taka ta a kowace jiha lalle wannan a tafiya ba za ta bashi ba amma idan ba su yi wani rubutu a kan irin wannan ba to za ka ga an yi bar abin sasakai kowanne ya tashi kawai sai sa gabansa inda yake so fitinan arewa yanzu ta damu kowa kowa yanzu yana so a zauna lafiya to wannan asia za ta taimaka akwai shi ma wani babban mutum fitacce jajirtacce a takaice ina son ce malaya ya shekarau shugaba ne cikakken shugaba kuma amintacce kuma ba da za a yi kaji ina magana amma cin amana kasa wallah za ka je shi sak amma kawai ka san kwanaki suka ce su za su kai wa basanjo ziyara hmm. in baka manta ba ni na ce da ni ne shugaban to da ba za a kai wannan ziyara ba saboda ni a guri na ba a arewa ba ta da wani makiyin da yau shekara 25 gaba ɗaya ma rayuwarsa wannan tsoho ba ma mm. shekara ashirin da biyar mm. sai wanda ya zance premier a cikuman zebu kan premier an kashe shi kan kawai ya fi ya fi premier tsarki ai ga nan tun daga yasan da ake tun 1967 ko 68 kenan yana da wannan aƙidar baya son mutanen arewa a takaice wai sai aka ce sun je don neman a ba da shawara ka san baka manta ba a shiri irin wannan yau sati biyu na ga ma cewa wato wannan kiyayyarsa da arewa da yan arewa ga inda ni ne ina ganin kamar ni rashin lafiya ta kama ni mai zafi ba zan ɗau kaina in kai gidan maye ba na zo na wannan baki da na ja na zo na fassara shi idan aka ce an kai wa larurar arewa an kai wa wannan tsoho to ai shi ya san wace allura zai mata allura ɗaya ko biyu ka karasa ma mutuwa gaba daya kaga da suka kai ziyarar shi ya yi masu godiya ya yi masu murna ya yaba musu ya ce amma shi ba zai shiga wannan kungiyar ba ba zai shiga wannan kungiyar ba da dai kungiya aka kawo wacce ta haɗa kan najeriya da shi zai shiga ya mata jagoranci kaga mun yi da shi a wannan ne talabijin din ta kaga dama an ce ba wato wato na amince wanda ake cewa duk wanda ake tsammanin da magana aka faɗa to to karshe ku sai ka ji shi da wannan ma kaga magana muka yi ka gan shi na'am to abin abin da zaka gane faɗa ta yi da mugun hali na aƙidarsa ta ta ta ta ta ta ta ta kin arewa jihohin yamma abdul na'am ba su da ƙungiyar yin wannan wace sarakunan suke ciki gwamnonin suke ciki yan sanatocin ba yan jihohin yamma jihohin yamma ba su da wannan kunya suna da shi jihohin gabas eh, can bangaren ibo ba su da irin wayannan kungiyoyi suna da shi suna magana da murya daya suna magana da murya daya sun haɗa kansu buɗe cap hmm. can bangaren gabas sun haɗa kansu cap nan bangaren yamma mun hada kanmu cap to ya za a yi kai da kake shugaba tabbatacce mutumin kirki mai nagarta ka kai wa Obasanjo bayani ai ba za ka ji bayani mai daɗi ba dama na tabbata bayanin ma iyawa da wanda aka ji a rediyo ne na san wanda suke a wajen su suka san yawan maganganun da ya faɗa Obasanjo baya san arewa baya san yan arewa duk wanda ya sa Obasanjo a zance akan arewa to wallahi tallahi bai san shi ba kuma wallahi tallahi kaji na gaya ma sabanin nan na arewa a 1999 ko zuwa zuwa zuwa 2001 and 2 and 3 kaji na gaya ma saboda burinsu na siyasa shi ya tara da kewa ina hada rigima da 'yan ainihin arewa central arewa central ya ta kokarin ya raba kan musulmi da wanda suke ba musulmi ba dan in zabe ya zo ko musulmi ba mu zabe shi ba shi wayancan sun ishe shi cin ishe shi wanda ya manta duk riga da wando da hula arewa ce take masa tun da ya shiga soja har yau amma shi kuma kokari yake ya zai raba in baka manta ba zangon ka mai lissafi zai gama eto eh, wani ba aka fara shi wallahi shi ya kunna shi kuma ya zama na jas ya zama na ya zama na benue ya zama na traba ya zama na kaduna shi ice ne saboda haka ni ina ganin kaman a a wannan acf gabaki daya mu goyi bayan waccan kungiya ta saddaunan kano a irin nata tsarin amma acf acf ce gaba daya mu haɗu mu ta marawa acf din baya da ƙungiyoyi irin namu da wanda suka fi namu kamar na shekarun nan kaga sun fi namu tunda su sa ƙoƙarin su ma suka san haɗa kan ƙasa mu ko kawai kishi ne na ba ma san mu ji an yaga najeriya ko an taka ta ko kuma an mata blackmailing mu ne shi ne kawai ba ma so ka gani mm. saboda a haɗu irin wayannan ƙungiyoyin mu hada mu mara wa ACF din baya da sanatocin mu da kowane sarakunan mu da kowane da yan kasuwa mu da yan jaridun da ko karka ji na yawan faɗan yan jaridu su fa muhimmai ne a tafiya su muhimmai ne a tafiya karka rena su na san baka rena su ba tunda sana'a kashe. ce wallahi muhimmai ne in suna so a hada yanzu za a hada in suna so a raba yanzu za a raba a yi musu godiya ta musamman kuma a kira 'yan arewa a cikinsu jajirtattu masu masu bakin faɗa ji su haɗa kai da matasansu mu taru mu taimakawa arewa mu ga baki ɗaya saboda haka acf ta yanzu gaskiya ta yi daban da tada tada din ma ba mu zage ta ba ba mu ta ba ko ba mu raina shugabannin ba kuma wa'yansu daga ciki ma abokan mu ne ko muna gaishe su mu ne musu sanne da fama sanne da aiki amma yanzu wannan acf saboda a da abin mai wargaje kamar yanzu ba to yanzu abin ya ɓaci ya wargaje ya ana neman wato har su kansu asf ɗin ta a zo a haɗu a ceto arewa muddin aka yi wannan tafiya aka haɗa wannan group ko aka haɗa wannan tafiya daga eh, baki ɗaya wallahi tallahi kajin na gaya ma duk shugaban da ya hau a najeriya yadda ka san kwabo haka za mu dinga juya yadda ka san waina haka za mu dinga ai bauchi ne kai ai ga wai na ba wahala na haka <laughs> ga zaka ko shugaba kuma duk wani shugaban da aka tsayar dan a zabe shi haka sai wanda arewa take zo za a zaba ka gani saboda ta mare kanmu mu da mu da kowa da kowa da 'yan mu da kowa da kowa da 'yan kasuwa duk gaba ɗaya mu haɗe kanmu da sarakunan ka gani da 'yan mu, kada mu dinga kin juna kada mu dinga ganin muna sau tsammanin wani ne zai zo shirya mana arewa wallahi ana gefe ana mana dariya ana gefe ana mana dariya kuma wayannan abokan naku da kuke aiki tare da su a Abuja su ne fa masu yi mana dariya saboda haka mu kula da kyau mu kula da kyau na'am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 bari mu kalli abin ya fi harka na tattalin arziki mun jiyo shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc da yana cewa matsalar lalacewar wutar lantarki matsalar ta cin hanci da rashawa domin kuwa 'yan kwangila ne ba sa sayan kaya mai inganci wato rashin sayan kaya mai inganci ne yake jawo lalacewar wutar lantarki dakta dan kasuwa ne kuma dan kwangila ne kuma mai sharhi da fashin baki akan tattalin arziki kuma tattalin arziki ne bari mu dakta wannan tambaya to tare da fatan dakta ya ji wannan tambayar tamu da muka yi to masu kallon mu dakta dai yana tare da mu amma kuma an samu tangarɗar na'ura inda tambayar shine me yasa shi shugaban hukumar efcc yake cewa rashin kaya wato rashin ingantattun kayan aiki ne da 'yan kwangila suke siya yake jawowa wato yake jawo lalacewar wutar lantarki wanda a halin yanzu su olukoyede yake cewa ya bayyana cewa cin hanci da rashawa ne janyo wato ake samun cikas a samar da wutar lantarki dakta idan yana tare da mu bari ya amsa mana wannan tambayas na'am assalamu alaikum rahmatullah na'am na'am yawa dakta da fatan kaji tambayar da muka yi bari mu ji mu ga gama e-, e hukumar efcc ya ce wai eh, eh. lalacewar ko kuma rashin ingantattun kayan aiki shine ja ake samun lalacewar wutar lantarki a ƙasar nan me za ka yi cewa to a kasan mutanen efcc a hankali ake magana da su in kuma ya da faɗi gaskiya in sun zo kafawa kafa ne na da kai <laughs> Tare da ya dakta ba mu kwashi kuɗin kowa ba rayuwar mu muke yi. to yawa to da shawara da zan ba su mm, a ba su shawara shugaba da ya shigo sabo da aka sa muna masa addu'a da fata na alheri Allah ya kama masa Allah ya dafa masa mu dai duk abin da zai farfado da tattalin arzikin Najeriya kuma duk abin da zai sa dan Najeriya ji tsoron Allah ji tsoron gwamnati mu ai shi muke so mm. muna goya musu baya muna musu kaman addu'a da fata na alheri kamar yadda na faɗa gaskiya saboda haka a gaskiya ne cin hanci da rashawa mm. ya yi banna a ƙasar nan tamu ya yi banna illa iyaka shi da ya shigo yana shugaba sai ya ɗauki matakin ya zai rage shi wannan banna da a kowane ɓangare ba wai na wutar lantarki ba amma wutar lantarkin nan tana daga abin da take damun mu ita ce nambawan abin da muka matsa yanzu abin da muke yake damun mu saboda haka muna za mu taimaka masa da shawarwari da addu'o'i da kan ya ci nasara wajen dawo da komai kan hanya amma gaskiyar da zan faɗa a cin hanci da rashawa ina nufin hadasa shugabannin da suka wuce domin shugabannin da suka wuce a wanda ya fara cin hanci wanda ya fara da kassara wutar najeriya ya ce a baki zai iya gyara ta wancan tsohon shugaba da ya wuce ai shi ya fara karɓar a maganar wutar lantarki kan cewar zai gyara kan cewar a watanni kaɗan zai dawo da ita wannan shugaba ka gairin kudin da aka kashe a lokacinsa wani minista da aka taɓa yi na yar aduwa ya ce hmm. shi da ya je ci a wai ai ba a share wajen ma da za a fara aiki ba gaskiya ne ka gani shugabanni da suka wuce suka ce suka suka suka danne kuɗi ba cin hanci suka yi ba suka dauke kuɗin suka ɓoye suka suka shiga suka ɗan saki kaɗan dan a ce ana yi su za a ji ina kuɗin suke ina kuɗin suke shi shugaban efcc wayannan manya-manyan mutane karka ga girmansu su tunda najeriya suka yi wa abu karka ga girmansu za ka ji sun ba da shawara ma a kama wani wani wani abu to ai wanda aka yi turka-turka da shi akan biliyoyin kuɗi sannan ma neran najeriya da kaɗan dala amerikan ma ta fita uba ju. ko to mm. saboda haka da irinsu da irinsu ta hukukan shugabanni har na yanzu duk wanda ka san ya taka rawa a matsa shi ya kawo abin da zai kawo kuɗin da za su bare yanzu dalolin da suka bata ko da wani bangare ma suka bayar na wannan dalolin da wayannan dalolin sun isa yanzu a gyara wutar najeriya kawai ai shugabannin da suka kafa shugabanci daga wannan lokaci daga yau shekara ashirin da biyar zuwa yanzu ko daga shekara talatin zuwa daga shekara talatin zuwa yanzu ba shugabannin da suka taɓa shugabanci waɗannan duk wanda yake da laifi irin wannan amma ta shi karbo wanda kawo wasu daloli to wayannan dalolin kaɗai sun isa su gyara wutar najeriya saboda haka cidas ba su cin hanci da rashawa su masu taimaka a shugabanni ne su shugabanni ai gaba ɗaya suke yanke hanci <laughs> suke yanki hanci da cinye saboda haka in ka ji an ce cin hanci da rashawa to masu kama musu ne a ayyuka to da masu kama musu a ayyuka da shugabannin kansu ga baki da ya kamata lalle a yi tsayin dakar da duk za a yi a ga an nemo wannan kudin kudin suna nan za a iya samo su kudin suna nan mm. ka gani ka ga misali a gwamnatin tarayya ka ga yawanci a wajen jun ne ko wajen ne gwamnatin tarayya ta ce ta yarda jihohi ko ce jiha za ta kafa wutar kanta ko a watan da ya gabata ne ba zuwa ta da suka kafa wutar kansu mm. to abin da aka sawa a dan makara kaman kaman irin misali ka taba yin bal abdul <laughs> na'am ka taba yin bal eh na taba karanta irin kaman tuntun tun da wuri baka ba yi fasin ba sai da kaga an ritsa ka ba ta inda za ka fita sannan ka ba wani fasin kaga shi ma ba inda za shi da ita lalle dai kan, tun da ka ba shi a lokaci ba ba wannan ba hmm. <laughs> saboda haka an ce gwamnonin wasu sun fara kamar kano state kaga ai mun dade ma da farawa tabbas kaga wajen shekara mu goma sha na kano state in ba dan karkace na cika surutu da yawa ba ko na cika maganganu da yawa ba da na baka ɗan gajeren tarihi na'am wanda tunani na ya ga ne bayar lokacin zai dan dauke mu kaɗan amma dai duk da ma da akwai guda ɗaya bari mu dan ji takaitaccen tarihin saboda mu haɗa da shi wannan batun maganar man fetur din nan. To yawa to a nan ka ga na gaya maka hadda dai akwai siyasa ta ƙasa da ƙasa ni din nan na taɓa zuwa wata ƙasa in ba su dan ƙasar abokina ne ya ce da ni suna son su kai wuta najeriya amma ba su san ta za su kai ta ba ya zo ya same ni ya gaya min ya ce to ka zo garin da nake na ce ai mu mun saba da kayan china mu ba ma zuwa can ya ce a kai dai ka zo ainihin sada ni na zama aboki kowa a nan ƙasar saboda ni jakadan najeriya ne alhaji muka je duk na duba kaya na gane na canan da ya dan fa arha na ce to ni ban ga wani kayan shauki a nan ba saboda haka sai ce to zo mu je temes temes kamfanin su ne na wutar lantarki muka je muka zauna za ka iya kai wuta najeriya na ce zan iya za ka iya na ce zan iya aka yi mai daɗi suka ce to su kasashe da yawa na duniya sun ba wannan sun wannan kasa a ba su wutar lantarki suka ba ni rojo wani bukin na irin littattafan irin ayyukan da suka yi a duniya har america sun ba wani gefen na america wuta a takaice na ɗauko wannan kundi wutan nan ba ba ta nan da za a bamu ba shi ko shi na'am To masu kallon mu shirin siyasar mu kiran da yake zuwa mu kai tsaye daga nan gidan talabijin na Kaftan Hausa daga nan bambirin tare a Abuja. Idan kuna biye da mu kun ji yadda shirin yake zuwa muku tare da Dr. Bature Abdulaziz wanda yake dan bamu takaitaccen wani tarihi da wato wani abu da shi karan kansa ya yi wani yunkuri domin kawo wani ci gaba wa kasan nan musamman abin shafi wutar lantarki. Bari mu je ga dakta idan ya da daidai wannan lokaci. To masu kallon mu shirin da na siyasar yakin da ke samun kai sai daga nan gidan talabijin na kaftan Hausa daga nan bambirin tare Abuja idan kuna tare da mu gashi lokaci ya fara hararo mu wanda za mu tattare ina mu ina mu amma dai za mu je ga dakta domin ƙarasa mana mu je a wace wainar aka toya a wancan lokaci da ya yi yunkurin kawo wutar lantarki zuwa Najeriya. Dakta tare da fatan ka dawo kana tare da mu. to dakta ha yanzu bai dawo ba an samu tangarɗa na sadarwa wannan ya ku ci gaba da bibiyar mu da kuma kasancewar mu a daidan lokaci kamar da na shaida muku cewar shirin yana kokarin tattara inasa inasa domin yin bankwana amma gashi dakta ya dauko mana wato wani tarihi da a baya can mun san cewar wutar lantarki abu ne wanda yake da matukar tasiri yake da muhimmanci yake da tasiri kwarai da gaske a rayuwar dan adam musamman ganin cewar kamfanoni da dama sukan yi amfani da wutar lantarki wajen sarrafa duka kayan nau'in kayukan da suke yin amfani da shi mun san duk wani abun da muka gani a zuwa yanzu ne dai wato duniya ta ci samu wani ci gaba na cewar an fara ƙaura daga wato samar da wutar lantarki din daga wasu injuna zuwa kan tsotsan wato hasken rana wanda ake samu da ruwa wanda ake samu da wasu wato sinadarai da dai makamantansu. to dakta dai ha yanzu ana ta ba a samu dakta bai samu dawowa ba amma da zaren ya dawo dakta zai daura mana akan wannan wato a, a tarihi da ya dauko mana na musamman lokacin da ya yi yunkurin kawo lantarki najeriya da irin wasu watakila na san ba za a rasa ba domin tatsuniyar gizo wato ce ta koki ba ba za a rasa wasu mutane da su ma suka shiga suka ciki suka shiga ciki suka lalata wannan harkar ba domin kuwa ƙasa najeriya akwai abinda idan ka yi yunkurin kawo shi na ci gaba ne akwai wasu gungu su kuma a gefe wanda suna ganin cewar matukar ba za a yi da su ba ko kuma ba su da wani abin da za su iya samu domin su ba najeriya ba ne gabansu ba su suna duba kansu ne farko da su da iyalansu da 'yan uwansu da komai ba ruwansu da najeriya duk abin da zai faru ya faru amma dai su a dai karan kansu su dai su tsira ma'ana irin abun nan ne na cewar idan jifa ya wuce ta kanka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 za mu dan je wutar rabin lokaci alabaci da muka dawo kuma shirin sai muka sai mu ce a dakace mu.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 kuma ga maganganu masu yawan gaske musamman ma batun wato a a batun maganan wutar lantarki dinnan da dakta ya dauko mana laba a tarihi sannan kuma dama akwai batun maganan a man fetur a yanzu dai labarin da yake zuwa an samu wato matsaya tsakanin eh, wato shi kamfanin man da aliko dangote tare da kungiyar dalalan man fetur ta ibman wanda suka cimma matsaya cewar za su rage naira hamsin a cikin kudin man fetur na kowane lita ma'ana kenan idan da ana sai da shi naira dubu daya da dari da hamsin ne a hukumance kenan yanzu zai dawo dubu daya da naira dari idan kuma naira dubu daya dari biyu ake sai da shi zai dawo naira dubu daya da naira hamsin da dai ya danganta so wannan shine abin da labarin da yake zuwa mana inda za mu ga cewar idan muka leka kasashen da kuwa za mu ga cewar a tsohon wato shugaban kasa mai jiran gado donald trump ya naɗa shahararren dan kasuwan nan wato elon musk ya bashi wani shirgegen mukami tare da kuma akwai labarin da yake cewa sun shirya yadda za a yi maganin mayakan lukarawa in ji wato a ministan tsaro badaru abubakar hakanan kuma akwai labarin da yake cewa an bayyana jagoran 'yan hamayya na muritus a matsayin prime minister bayan gagarumar nasara da ya yi a babban zaben kasar hakanan kuma akwai labarin cewa kasar chadi ta haramta masu jigajigan jam'iyya yan haramta wasu jigajigan jam'iyya mai mulki takarar zaɓe wato a majalisa akwai kuma labarin da yake cewa gwamnan abiya wato gwamnatin abiya ta rika gurfanar da iyayen da suka kisa yayansu makaranta a kotu to duk da ma dai lokaci ya riga ya tafi amma da za mu so a ce mun yi wato tsokaci akan wannan a irin wannan lokaci ka kama iyaye don sun ki kai yayansu makaranta shin akwai makarantar da gwamnatin ta samarwa su waɗannan yaran ko kuma akwai wani jin daɗi da aka samarwa iyayen wanda su za su iya ɗauka su biya albashinsu ma yanzu mafi karancin albashin da ake magana wasu jihohi har yanzu wasu bayar ba shine ita kungiyar kwadago ta fito tana barazanar cewa duk wata jihar da gwamnati ya gagara biyan ta eh, mafi karancin sabon mafi karancin albashi za su fara yin zanga-zanga daga ranar 1 na Disamba ba yanzu kuma ga wani gwamna ya fito shi kuma yana cewa wai za a kama ba a fara kama iyayen yara maka iyayen yara wanda ba suka kasa kai 'ya'yansu makaranta a lokaci guda sun gagara cin abinci sau uku ma yanzu sun gagara samun abinci babu wutar lantarki babu tsaro suna fama da matsalar tsaro ga matsalar tsadar rayuwa ga matsalar hauhawan farashin kayayyaki babu asibiti babu komi babu sannan kuma za ka kawo wata doka wanda to me kake nufi da wannan doka din to duka waɗannan abubuwa dai wanda mu muke ganin cewar a daidai wannan lokaci don kawai dai bamu da lokaci ne amma da mu tattauna sau da yawa amma ku tara da mu a wani mako idan Allah ya kai mu za mu dudduba waɗannan batutuwa din ku ci gaba da bibiyar mu a shafukan mu na sadarwa na zamani a musamman akan Facebook da kuma Instagram da kuma Twitter da kuma wato wanda aka sani da X da kuma TikTok da dai sauran wato hakanan kuma dukkanin shirye-shiryen mu muna ɗaura su akan YouTube channel din mu za ku iya dubawa Kaftan TV Hausa dukkanin shirye-shiryen muna daurawa ku ci da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci nake tattara inawa inawa nake muku ban kwana sai kuma wani makon idan mai kowa mai komi ya kai mu dauke da wani sabon shirin a madadin hukumar gudanarwa na gidan talabijin na kaftan hausa sunana abdul fatah hassan da na shirya na kuma gabatar sai kuma wato mr amino da ya sada ni da ku sai kuma mai tace mana shirin wato a malam sunusi sai kuma mai lura da shirin shugaban sashen hausa na gidan tv hausa wato kaftan tv hausa wato malam umar muhammed gombe da dukkanin waɗanda suka taya sai kuma wato ku da kasance da wannan lokaci muna ba ku hakuri na rashin buɗe muku layi akan lokaci saboda wasu muhimman batutuwa da taso ta da fatan za a gafarce mu na ku har kullum abdul fatah sani ke wani fatan mu tara da ku a wani shiri idan allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu allah ya taimake mu.